Washington DC. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mutu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hadiza Kyari. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a kamar dai yadda kuka sani a kowace ranar laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma huɗu ga watan agusta na shekarar 2021 za mu yi magana ne akan saka yara maza ayyukan gida. sauraron mu muna tafe da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki iyaye maza da mata inda suka tattauna akan wannan batun da saka yara maza ayyukan gida kamar girki, shara, wanke-wanke da dai sauransu. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. saurare bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce menene ra'ayinku dangane da saka yara maza ayyukan gida kamar su girki shara wanke-wanke da dai sauransu ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko ta fito daga malam ango malamin makaranta da salihu isa fana suka ce saka yara maza ayyukan gida kamar su girki da shara da wanke-wanke da ma makamantan haka abu ne mai kyau saboda yaran yanzu son jiki yayi musu yawa ba irin na da ba. Daga Ado Salatu Goma ga annabar Jau inda ya ce, sa yara maza ayyukan gida kamar su girki ko shara ko wanke-wanke abu ne mai matukar kyau domin taimakon iyaye ne domin fa ko ni ban san iya adadin shara da daka da wanke-wanken da na yi wa mahaifiyata ba sanda nake karami. Sai Abdullahi Adamu daga jihar Jigawa ya ce a gaskiya ni a nawa ra'ayin ban ga aibin wannan aikace-aikace ba a tashi lafiya. Sai kuma amsar Yahuza mai Arsenal daga jihar Bauchi shi ko cewa ya yi Assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya wannan al'amari ba na maza ba ne yanayin ayyukan gida na mata ne. Shi kuma Usaini ɗan wata karasuwa daga jihar Yobe ya ce ai mafi akasari duk iyaye mata da suke sa yara maza aikace-aikacen gida ba su da yara mata ne a nawa ganin. Shi ko Simon Arbamu SRB cewa ya yi saka yara maza ayyukan gida kamar su girki, shara, wanke-wanke da dai sauransu. Hakika abu ne mai kyau saboda sakani waɗannan ayyuka da mahaifiyata ta yi ina alfahari da shi a halin yanzu. Sai amsar Aliyu Abubakar ya ce wannan abu ne mai kyau. nisan da ina yaro mahaifiyata tana sa ni komai da komai yanzu kuma ina taya matata sai kuma amsar da muka samu daga zulkifil salis ɗan kaka shi kuma cewa ya yi. sa yara aikin gida kamar su shara da wanke-wanke abu nefa mai kyau domin za su rika taimakawa iyayensu. Amsar Isha'u Ismail ya kasai ya ce abu ne mai kyau yana daga tarbiyyar yaro ya taimaka wa mahaifiyar shi. Sai kuma amsan Sanusi mai datti da magaram da Ilyas Yakubu digawa Allah sa na faɗi daidai. Su kuma cewa suka yi salam VOA saka maza ayyukan gida musamman ma kamar su wanke-wanke da girki kai har ma da shara mu fa a mu fahimtar tamkar taimakawa iyaye ne domin sawaƙa musu da wasu ayyukan. Sai amsar haɗin gwiwa daga Jamilan Ado Salati da Fati Ado Salati. Suka ce mu dai ya mu sha'awar sa 'ya'yanmu maza ayyukan gida kamar su girki ko wanke-wanke ko shara sai in 'ya'yanmu mata ba sa gida domin duk irin yadda ɗa namiji zai yi aikin gida sai na 'ya mace ya fi nashi kyau nesa ba kusa ba. Sai kuma amsar Yahaya Isa shi ko cewa ya yi Gaskiya a ganina wannan ba laifi ba ne idan dai har suna samun lokacin zuwa makaranta saboda yana rage rashin aikin yi. Alhaji Bala Sarki Zankuwa Allah ya sa na faɗa daidai ya ce sa yara maza aiki kan taimakawa iyaye mata cikin gida kuma hakan yana hana su yawace yawacen banza. Sai kuma amsar Jibrin Tomagwal Allah sa kuma na faɗi daidai daga jihar jamhuriyar Nijar shi ku cewa ya yi salam yau da gobe a gaskiya bai kamata a sa yara maza ayyukan gida irin su girke-girke ba. Abubakar Salihu a Rime Fataskun ya ce duk wani aikace-aikacen gida da ake saka maza ba laifi ba ne sai dai yawancin aikin gida duk na mata ne kawai shawara ta a shine maza su rika taya su aikin domin kada abin ya yi musu yawa. sai kuma amsar mu wanda muka samu daga khalifa sale tabla shi kuma cewa ya yi maganar gaskiya bai kamata a sa yara maza girki ko shara ba da a ce yara mata ne to babu laifin hakan. Amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Abu abdalla ya ce saka yara maza 'yan aikace-aikacen gida abu ne mai kyau. Don haka nima na taso a ciki yana sanya mutum ya zama mai kwazo tsafta jajircewa da fa'idantuwa mai yawa. To madalla mun kuma gode da amsoshinku. To madalla yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana, inda a wannan makon za mu fara tattaunawa da iyaye maza. Kada ku yi nisa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin mu kai ga ɗaukar wayoyinku ku shaƙata da wannan. Sauraro barkamu da sake saduwar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da maza da za mu tattauna da su akan al'amarin da ya shafi rayuwar namiji a gida. An sani a bisa al'ada irin na malam bahaushe idan akwai mace da namiji a cikin gida za ka ga an raba musu aiki ta inda macen ke kwasan kusan kashi casa'in na nauyin abin ake gudanarwa a cikin gida kama daga wanke-wanke shara eh, reno taya girki da sauran al'amuran da suka shafi ayyukan cikin gida shin wayannan tsari na raba ayyuka a cikin gida al'ada ce addini ne ko kuwa tarbiyya ce a cikin zauren namu akwai malam garba aliyu hadeja Malam Hassan Labo Bello Bala Bungudu da kuma Malam Umar Gumau malamai barka da zuwa zaure namu. Yau To a matsayin ku na maza idan aka ce muku a cikin gida a lokacin da kuke tasowa ga aiki wani aiki yawanci aka fi baku a matsayin ku na maza. Eto eh, gaskiya da farko ni kaman aikin kai nika. Mm. ana iya cewa ba a cewa mace ta zo ta kai nika. abu kaman kai nika ko kuma irin zuwa kasuwan gwari siyo kayan miya irin su tumatir haka da nama don abubuwa ne da ke da halaƙa da waje mafi akasari mu maza mu akan ce mu yi wannan harkar yayin da 'yan uwanka mata kuma eh to su mafi akasari a gida kamar yadda yake ce na cikin yi magana reno to in akwai mafi akasarin yara sukan yi renon su kuma gaskiya tunda dai ba iya girki suka yi ba to za ga idan iyaye suna girki akan kawo su akan jawo su su ma dai su zo su kamar dai sharar daki da sauransu to irin wannan eh, da gyaran daki da wanke-wanke Eh, amma kin san aka ce wanke wanke wanke wanke kala kala ne akwai wanke wanken robobi da kofuna da sauransu da kuma wanke wanken kaya haka dai da tsimma da sauransu wannan sukola ake ce da shi yawa to sukola to mm. aka yi maganar sukola wani zubin gwanin ban sha'awa zaki ga da mu da su matan zamu iya zuwa tunda muna yara muna yi muna wasa ana nishadi amma dai mafi akasari gaskiya sukola mu maza ana ba mu namu ne mu wanke su kuma mata a basu nasu su wanke to ni dai abin da na ga naga ana yi kenan Malam Bello lokacin da ka taso akwai kannan ka maza mata akwai kuma kanne yayi mata. A cikin ayyukan da ake tsarawa shin wanne ne kake ganin aka ware wa maza sannan kuma wanne ne kake ganin ya kamata a ce ci mazan sun sa hannu? eh to mu lokacin da muna yara duk wani aiki wanda za a je waje za ka ga an fi samu kamar mm. ɗebo ruwa ran da ba a kawo ruwa a famfo ba sai a ce mu ne za mu je gulbi ko ƙorama mu je mu ɗebo ruwa da kuma wasu ayyuka na sayan wasu abubuwa da za a je a yi kasuwa ko kuma a je nesa haka za a je a kai wani sako su ma mu je mu kai musu sako ko mu an so ko wani abu mai nauyi wani za a za ka gaba mu sai mu gaba a son sakan nan mata sai a ce a wannan ba aiki na mata bane wannan nan maza ne amma mu kuma cikin gida yawanci share-share wanke-wanke na kayayyakin da aka ci abinci gyaran ɗaki wanke ban ɗaki da sauran duk wasu ayyuka na cikin gida da kuma girki kaga ga hayaki ga komai amma mu ba mu shiga zaki ga mata aka tura wani lokaci zaki ga ma suna hawaye a idanuwansu suna girki su share gida su yi komai duka su suke wani lokaci gaskiya mu hawwanci wani irin inda ba wani mai yawa bane na abin da za ga za su haɗa kado an haɗe da namu an ce su je suka suka haɗa su wanke mana hmm. amma mu kuma wani aikin kuma nasu wanda ya tafi sai an je wanke an yo wani wanda ya shafi karfi ko wanda za a hulɗa da jama'a a waje wanda za a ce cakuce ɗaya ne da maza hmm. za ki ga a son tura ka ga su ma sun ce a kar ku tafi wannan aiki na maza ne bari a je a tura maza to wani lokaci mun sha tambaya sai muga gaskiya sun fi mu aiki a cikin gida aikin namu zaki ga na dan lokaci ne sai ya taso ba kullum ake ba su kuma kusan kullum ne to sai muka tambaya muka ce musu mama a ya aka yi mu abin mu yi har muna ganin su kamar an fi son su ne ko sun fi shakuwa ne su ma muke sa su ake su ce mana a'a su ƴaƴa mata ne iyaye ne za su je wani za su yi aure to saboda haka gwada tun yanzu su koya saboda ga ba sai inda za su canci kansu ba hmm. za su je wani gida su haihu su ba da tarbiyya ga ƴaƴansu su yi goyo ƴaƴansu su yi musu tumbuli ake mishi wani abu na nan fari Tumbuli hmm. su yi musu waye da sauransu to ta ke ga duk gaba ɗaya ana kokari a nuna musu saboda a koya musu rayuwar kar su je gidan miji ba su iya girki ba shi yasa zaki ga karamar yarinya muga ta zo tana yawan nan talgi na to kiga tana da muciya tana ta wahala tana abin nan tana kuma ta mulke shi kuma ta mulke shi to in muke ga aka kawo mana aka ce wanci ce ta yi ta wannan cikin kanana sai muka ga ta ya karamar yare amma mu an ba mu ba za mu iya ba dan kunna risho da dan tada wuta haka da safe in muna so eh. ba mu iya amma su da sun zo karamar yana suke ga tasa ta koya ma mata ta koya mata ya an ce mu gyara gado ba mu iya gyara gado mu zaki ga ta zo tasa a rusa irin zanin gado nan kuma sai aka faɗa mana hikimar abun saboda ana shirya su ne dan gobe saboda za su zama iyaye za su je su yi aure malam umar kai ma kana ɗaya daga cikin masu zuwa su kwashi taushe kawai su ɗibi girki su wuce kawai akwai me yi eh to alhamdulillah wannan tambaya da kika min ina gani ya kamata in bada ansar ta saboda ni a inda na duba wannan abu yana nasaba ne da abin da kake da shi a ƙasa kamar ni na tashi a gida ne da babban wanmu namiji ne mai bin shi namiji ne sannan aka yi mace to mahaifiyarmu duk wani aikin mata da kika sani irin waɗannan ayyuka da ake ce miki girke-girke share-share na tashi ban ma san wai aiki wannan aiki na mata ba ne saboda hmm. mu yayin mu sun tashi goge-goge suke yi share-share suke yanzu haka ko lokacin da na tafi makarantar kwana akasari in na zo na ɗora tukunya zan dafa abinci to zaki ga abokai na sun zo sun taru suna ce suna ah, mamaki mamaki irin abincin da zan dafa yanda nake gyara gado yanda nake share-share da wasu abubuwa makamancin haka to ina ga wannan abin yana nasaba ne da abin da kake da shi a ƙasa akwai waɗanda zaki ga ba su mahaifi matan ba mm. ƴaƴansu ɗaya biyu uku hudu biyar amma za a ce ba za a aiki ba ne sai an jira mata sun zo to kila uwar ce za ta ci gaba da yin a'a to ai ba za ta raba kanta a ce ta yi shara ta yi wanke-wanke ta yi wannan dole dole waɗannan ma'a'a maza da take da su su za ta koya musu wasu abubuwan domin su taimaka mata kamar mu lokacin an mana wani kamar tsari ne yau wani da safiya ta yi na yi wannan zai ɗauki shara wannan zai ɗauki wanke-wanke wannan zai ɗauki wani abubuwa to mu gaskiya idan muka tashi duk wani aiki da kika sani na mata mu ba mu san da mata suke yi ba mu mun ɗauka aiki ne gaba ɗaya na gida sai da tafiya ta tafiya muka gane da yake kamar yadda na gaya muke babban wanmu namiji ne mai bin shi namiji ne sannan aka zo aka yi mace sannan ni to ita macen ma da ta tashi duka ta bi ayari ne yadda ake aikin amma ni ban taɓa ganin wato ba a kasafi ba ba a kasafi ba to ka naka za ka iya ɗaura wannan alhakin eh, wannan bambance-bambance a matsayin al'ada ce ko kuma fanni ne tarbiyya mm, to zan kalle shi ta fuska biyu na farko na ce abin da kake da shi ne a ƙasa bayan da za a yi ka ce ga aiki na maza kuma kai Allah baka ya'ya mata ka ce dole mata za su yi bayan za kuma ka ce ga aiki na mata kai Allah ya baka ya'ya maza dole zai su yi to amma za mu duba fuskoki kamar a ce nan yankin mu na za mu iya ce nahiyar Afirka ba ma a Najeriya gaba ɗaya ba duk wata ƙasa ta bakin fata za ki ga an ɗauko wani aiki an ce wannan na maza ne ko kuma aiki na mata amma in kika je wasu a nan ma cikin najeriya zaki ga aikin noma da aka fi sani a ce wai maza suke yi akwai garin da zaki je ki ga mata ne ma suke noma su maza suna can suna kwance duka suna can suna kwance da ma ba da na gaya miki gari daya amma dai eh, barin barci zaki ga mazan suna can akasarin aikin su suna zaune ne ko su je gindin bishiya su zauna ko su abubuwa makamanta haka amma zaki ga matan ne suke zuwa daji su noma su nemo abinci su kawo akasarin haka akwai kabila ma da su haka suka sani kamar mace ne ma take yin hidima to kamar dai al'ada ce a wannan bangaren kenan eh. to malam garba aliyu ka kasance uba ne wanda kuma Allah ya barkace ka da 'ya'ya maza saboda haka a wannan fannin kamar kana da abin da za ka ci don mu san shin yaya lokacin da ake maganar tarbiyyarsa da daukan ɗawainiyar hidimomin gida shin ita uwar gida ce ta dinga daukan ɗawainiyar komai da komai tun da kasancewa ba ta da 'ya'ya mata ko kuwa daka girki gyaran gado da sauransu shi ma namijin yana da damar da zai iya wato abin da umar ya faɗi gaskiya ne abin kake da shi da shi za ka yi amfani Allah kika Allah ya bani ya maza guda a jeri mm. so aka duk wani aiki da ka sani a gidana babu wani aiki wannan na mace ne wannan a'a dukkan mazan wannan su to an ba su wannan tarbiyyar dole su wanke wanke su shara Si mofin kai har abinci su ke dora masu saboda su nake da su kuma ce wa. sosai ma kuwa na baki ma sai kin yanke kunnen ki <laughs> ko ya tayi na ma maza kuna barazana cewa kun kuma ta kai ka wayannan abubuwan ni ban san su kanta amma da farkon rayuwa lokacin da ni nake yaro mm. ni na tashi ni ne babba a gidanmu bayan ni sai aka yi namiji sannan aka yi mace sannan aka zo aka yi maza guda biyu sannan aka yi mace to abin da nake son miki la'akari shi anan shine ko da muka taso wannan aiki ni ma gari ni ba bako bane domin hatta goyo a ja yi a wannan na goyo na yaren tana yi goye yaro a bayana tun lokacin mutanen da lokacin da ni na goyi kanne na a bayana da majali kuma hatta akwai wanda kakar mu ta yaye shi karshe in yana kukan dare ni ke sa shi a bayan anguwa shi zani mu kwanta irin na mata mu bacci haka to wato wani abin da tarbiyya yawa tarbiyya ce yanda ka tsara yawa da kanka to alhamdulillah hmm. eh amma ba wai al'ada bace a yana iya zama al'ada amma ga tarbiyya shine ga ya mace ba da kai take namiji ka ajiye sakaka dole suka gwada mata wasu abubuwa to shi mijin fa shi namiji dama ai an san shi mai nema ne ko ba haka bane ba bai za hada ma abu ka je ka nemo kuma ka zo ka shiga kicin ka girka yana da wuyar gaske yau na wuni nema nan na zo na sace na sace kuma koma gida ana jira an zuba mun ido sai na zo na sarrafa shi hmm. to a kin ga ba yau al'ada abin nan adalci ba to al'ada ce dai sai ta karɓi wannan damar ita ma kuma ta ci gaba da wannan to bar mu da kan bangaren yadda mata yanzu su ma suka shiga cikin gwagwarmayan aiki sukan fita su ma su je su yi aiki wayancin su ma'aikata ko masu koyarwa ba dai su rasa dai abin yi su ma ina son ku duba ne a ta mahangar ita ma ta fita ta yi aiki shi ma namijin ya fita yanzu idan aka dawo gaba ɗaya kowa ya dawo ya gaji ku kasance wannan makwance mace mai rauni ce kun fita kun yi waye waye ba ka gani ya kamata ce shi ma mijin ya sa hannu ba kawai ya ya sa hannu a kirji ya rike ya ce ta daho ta miko bayu da safe yara za su je makaranta ba ruwan shi yana kan gare yana bacci yadda aka ce kuna ne kai da matarka eh, eh abin na ai ɗaurowa take ko ba haka bane yau kun tana da safe kai za ka aiki ita za ta aiki yaran ku za su makaranta kaga ga lokacin ku kalilan ne daga sallah asuba zuwa wani lokacin lokaci ya zai kamar ana wana shi eh, ko ba haka bane to na farko dai in har na faruwa kai a matsayin ka namiji kai ke tada kowa a gidan na farko ni dai abin da na sani irin haka na iya faruwa da farko zan fara tada musu ruwan wanka kafin je sallah ma an dawo ka fahimta ai sannan idan na fuskanci cewa abin da take a kicin bata gama shi ba lokaci zai kure sai in kama yara musu wanka masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna nan tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku a kan wannan batu. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku ɗan shakata da wannan. aba ah, yara aba yara Allah rana to gara ku taka yara kuma gara ku yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe aba ah, yara Allah rana yan yara manyan gobe yan yara yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so. ɗan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so. Kwai ci gaba mai amfani, kwai ci gaba mai amfani, kwasan inganci mai kyau har kwasan aiki mai kyau. Kun girma idan kun yarda, ɗan yara manyan gobe, haba yara Allah na nan, ɗan yara Allah na nan, haba yara manyan gobe. madalla masu sauraron mu mun sami kiranmu na farko daga birnin tarayya Abuja da wa muke magana. Muna jin ka da wa muke magana. Ina magana da Ashiru daga Abuja. To muna jin ka Ashiru yau dai ka ji maudu'in namu me za ka ci a kai. Eh mun ji maudu'i. Eh yana da kyau gaskiya iyaye su rika koya ma yaran su maza da mata ayyuka a jira. saboda yau da kullum wata rana in matan ba su nan mazan suna nan za su iya su yi in matan ba su nan mazan suna matan na nan za su iya su yi ba dole sai an ce mace ita kare ta iya aikin gida ba da fatan iyaye za su koya ma iyaye iyaye za su koya ma yaran su girke-girke a gida to mun gode da wannan kira naka daga yobe da wa muke magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuna tare da garba injiniya daga garin da zama kuma bursari jihar yobe muna jin ka garba injiniya wato dole ne a taya iyali aiki kuma yaro duk ba wanda zai tashi inda yana da kanwa ko yana da kani dole ne zai za a bashi renansa kuma namiji dole ya taya matarsa aiki eh ina fatan a tashi lafiya da garba injiniya da mun gode da wannan kira naka daga jihar nasarawa da wa muke magana bashir tela ne daga layin nauyuka cikin garin lafiyan bare bari to a gaskiya abu ne mai kyau kwarai da gaske koya ma yara shara waɗansu aikace-aikace na cikin gida saboda gaba in an koya musu a gaba abin zai amfane su abu ne mai mahimmanci sosai ina goyon bayan a koya ma ya'ya maza waɗannan cikin aikace-aikace da kuka yi bayani na gode ku tashi lafiya bashir tela ne daga nan lafiyan bare bare Mun gode Bashir Tela da wannan kira naka daga Kaduna da wa muke magana. To da Ibrahim Alaramma daga cikin. Muna jin ka Ibrahim Alaramma. Yawa, gaskiya ai babban burgewa ne ma a ce namiji ya iya kowane irin aiki. ko da a ce kayi iyali iyalin nan ba sa nan ga yara kaga ai ba za ka bar su da yunwa ba sau da haka iyaye a dage kwarai da gaske kada a ce wannan namiji ne kar a koya mai girki iza wuta da sauransu wannan bai kamata ba kwarai a ce mace ita ne kadai za ta yi girki bayan namijin nan fa yana macin abincin nan kaga ai da a koya ma mutum cin kifi gara a koya mishi yadda ake kama kifin na gode mun gode da wannan kira naka yanzu mun sami kiranmu na gaba da wa muke magana kai tsaye kuna tare da alasan tayar san problem daga filin jajen fure niger muna jin ka alasan alasan tayar san problem daga filin jajen fure niger muna jin ka yau dai ka ji maudu'in na muna magana yadda ake bambance ayyukan gida tsakanin 'ya'ya maza da 'ya'ya mata a naka ganin kana ganin ya kamata a bar maza masu dinga ayyukan da ake sa 'ya'ya mata a gida? alal hakika wannan abu mai kyau ne yana da kyau da gida inda duk ya zamanto ba diya mace a cikin gidan to ya dace a ce ɗiya maza wayanda a cikin gidan a koya musu irin wayannan ayyuka saboda za su taimaka ma ma'aifansu kuma su za su san yanda gobe za su ci gaba da zamantakewa tare da nasu 'ya'ya da fatan allah ubangiji wa ta'ala ya sa a tashi layan Mun gode da wannan kira naka daga jihar Sokoto da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya. Muna jin ka Bello Garba. To da alama kamar mun rasa Bello Garba da wannan kira mun gode daga Katsina da wa muke magana. To kuna magana da Shamsu Sama'ila ne mai karamar hukumar Rimin jihar Katsina tare Najeriya. Muna jin ka Shamsu Sama'ila. To a gaskiya wannan abubuwan tun wanda zai tashi muri a al'adar mutan Hausawa duk wanda zai tashi a gidansu ke babba namiji ne ɗaukar girki wanke-wanke yin sanwa shara ai wannan duk kusan ya zama al'ada kusan ko ina ana yin wannan abubuwan kuma abu ne mai kyau ko da mutum ya tafi wani lokaci mata sha bata nan ga shi zai rika yi ma dafa makamin shi abinci shara wanke-wanke kowane kaga zai yi yin muku fatan alkhairi suna na Shamsu Sama'ila ne ne karamar hukumar Rinin jihar Katsina tarayyar Najeriya. Mun gode Shamsu Sama'ila da wannan kira naka daga Nasarawa da wa muke magana. Abdullahi Ibrahim daga jihar Nasarawa. Muna jin ka. Ko za ka ɗan rage sautin akwatin? To Malam Abdullahi Ibrahim ko za ka ɗan rage sautin akwatin rediyon ka? sannan muna jin ka me za ka ce akan maudu'in namu na yau muna jin ka abdullahi ibrahim to kamar mun rasa shi yanzu daga nijar da wa muke magana Eh, salamu alaikum. Kuna tare da umma Malam Ali daga dokon a cikin shan horin Nijar. Ina so in ba na ra'ayi na bisa kamar wajen kamar tarbiyyar da yara. kamar kai namiji kana ɗiya mata ya kamata ɗiya mata idan sun yi aure kana da maza kenan aikin nan da mata ga yi su a ce kuma ɗiya mata sun iya shi da a ce ko da wuce sai a ce san aiki mata kaɗai ba da maza ba na gode mu dai Amerika kuma mala ali daga dogon ta cikin yahorin nijar. mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu mun sami kira daga katsina da wa muke magana. Assalamu alaikum. Wa alaikas salam da wa muke magana. Suna magana da Abdullahi Laki Funtuwa da karamar kuma Funtuwa a cikin jihar Katsina. Muna jin ka. abu ne mai kyau ba wa yara maza dama ce iyaye aikace-aikace ko koya musu aikace-aikace na cin gida. Abu ne mai kyau saboda hakan ma zai iya hana su yawon banza a waje. Idan sun zauna sun yi aikin zai amfane su kuma zai amfani iyaye. Na gode a tashi lafiya. To mun gode da wannan kira naka sai nasarawa da wa muke magana. Salamu alaikum. To kamar mun rasa na nasarawa masu sauraro a yau maudu'in namu na yau muna tattaunawa ne akan irin tarbiyyar da ake ba to mun samu wani kira da wa muke magana. Kira magana babawo da kake babawo rara. Muna jin ka babawo. ai wannan abu ne mai kyau a koya ma yara dan ayyuka dan ma duk mun taba ma iyayen mu da muna yan yara shine albarka kuma kaga albarka yana bin mu har yanzu suna cewa ga yan uwa na ringa dan koya ma da irin wannan ayyuka to mun gode da wannan kira naka babawo daga Kaduna da wa muke magana sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To Alhaji Musa Garo barka da kira yau dai ka ji maudu'in namu me zaka ce? na ji maudu'in gaskiya al'amari yana da matukar muhimmanci a rika koyawa su kansu yara maza ba lallai a ce an ban wa mata komai a ce mata ne za su yi girki da shauransu ba kuma abin da nake so da ke fahimta wallahi ina da wani yaro da wuce shekara goma sha bakwai ba in ya miki abinci wallahi ko ma miki abincin ba ta bambanta to kamar mun rasa alhaji kanshi girki yana da matukar muhimmanci da fatan za ku tashi lafiya Alhaji Musa Garo Kaduna Najeriya na gobe. Madalla Alhaji Musa Garo da wannan kira naka masu sauraro da haka muka kawo daukan karshen wayoyinku ma a nan kuma za mu kawo karshen shirin namu na yau amma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban tattaunawar da muke da ita ta wannan makon a madadin wanda ya daidaita mana sauti wato daniel brown da ma injiniyan mu na yau da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa hadiza kyari ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari